kwatanta ko da yanzu a zamanin nan namu da an tambayi malami wata magana in ya faɗa jahilai ma fa jira suke su ji ya ce saboda hujja kaza amma in bai faɗi hujja ba fa to ba wanda zai gamsu da abin da yake faɗi in kawai surutun shi kaɗai yake yi baya faɗan wata aya ko wani hadisi ko da ko aya da hadisin fa ba sa goyon bayan abin da yake faɗi to mutane ba sa yadda to galibi ashabun ra'ayi ba su da ire-iren wannan hujjojin kwatankwacinsu a wannan zamanin shine kamar kwatankwacin mafi yawan mutanenmu da suke tutiyar su malikiya ne malikiya da suke tutiyar sun sani ita ce ahalari zuwa muktasar wanda ya nisa shine ya kai mu dawwana sai kuma muwadda to duk abin da za su baka hujja ba za su faɗa maka aya ko hadisi ba ko da kuwa mas'alar tana da goyon bayan aya da hadisi saboda ba su san aya da hadisin a matsayin hujjoji ba sun dai sani a matsayin sun haddace ko suna karantawa da haka ba sa iya alakanta masailu din da ayoyin ko hadisan sai ka ga a aikace ba su da wani amfani ga al'umma wajen karantawa an kalura ba sa iya training ɗin al'umma a ilmance su fitar da su daga duhun jahilci su kai su zuwa hasken ilimi ko su wayan musu da kai a ilmomi na addini da rayuwa sai dai kawai garbage in garbage out ma'ana kawai yadda shi ma aka ja mishi bakin risala aka fassara shi ma haka zai ja bakin risala ya fassara ma na bayan shi ba zai iya alakanta waɗannan maganganun da mai risala yake da cewa wannan aya kaza tana goyon bayan wannan wannan hadisi kaza na goyon bayan wannan wannan hadisi kaza na goyon bayan shi amma bai inganta ba ba zai iya irin wannan talammusin ba zai iya tattaba waɗannan abubuwan ba da haka sai a waye gari karatun kawai bai da wani manfa'a wajen ɗaukaka darajar ilimi ko raya shi ko canza yadda mutane suke rayuwa a gargajiyance duk wanda ya karatun zaure irin wanda ake na gargajiya ya sa abin da nake nufi za ka ga ka daɗe kana yin shi amma ka baka san me kake ba sai ka shekara goma kana zuwa makaranta amma baka zama independent ba a wajen tunaninka baka da wani abu da za ka iya tunani mutanen angoko suna ganin ka a matsayin malami sai mata aure ta maka fatawa kankanuwa akan haila baka san abin da za ka faɗa ba fatawa kankanuwa akan wani rikicin aure ko rikicin gado in dai ba wanda ka gani a cikin littafin bane ba za ka yi cewa komai akan shi ba hatta wanda ka gani a cikin littafin cikin askarin to ba ka iya daga kan shi ka tsallaka zuwa wani abu da yake suna kan ka'ida guda da haka da ake rayuwa shi sa lokacin da aka samu zuwan malamai da suka zo suna canza salon karantawa irin su mala albani namu rahimahullah da irin su malam ja'far da ire-irensu sai abin ya zama wani abin ban sha'awa kamar ba a taɓa ji ba ga waɗanda suke neman ilimi sai zama kuma abin gaba da ƙiyayya ga waɗanda ba sa so mutane su canza zuwa abin da zai fi musu alkhairi to haka kullun zamani yake sake maimaita kanshi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ya tsare mu wa sababu